This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da 25. A Nijar za a iya jin ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafa sadarwa ta intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfila hashin gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi. amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. To tare da sallama sunana Usman Kabara da cikakkun labaran. Gwamnan jihar Borno na ƙoƙarin kwantar da hankalin jama'ar jihar game da hare-haren da aka kai a 'yan tsakanin nan a garin Zabarmari da kuma kasuwar kifi na ƙunar baƙin wake da aka kai. 'yan kungiyar boko haram da suka addabi jihar ta arewa maso gabashin najeriya ko a ranar juma'a da ta gabata sai da suka hallaka mutane bakwai a zabarmari da ke wajen birnin inda daga baya kuma sojoji da mayakan sa kai na jtf suka fatattaki maharan gwamna kashim shatima ya bayyana musu ɗaukar mataki a kan lamarin ya faɗa haka ne a ziyarar da ya kai a garin na zabarmari manoman shinkafa ya ce da ba a sami ɗaukin mayakan sa kan jtf ɗin ba to da ɓarnar da aka yi tafi haka maharan dai sun tsaurara matakan kai hare-haren bom wanda suke hadawa da harbe-harben bindiga suna kashe mutane a maiduguri mahaifar boko haram tun a shekarar 2009 a makon da ya gabata ne ma suka kashe mutanen da suka kai 147 suka kuma kashe wasu guda goma sha hudu a harin bam tare da hallaka wasu guda goma sha ɗaya wanda suka ce sun tuba daga ta'addancin kungiyar ta boko haram daga ƙarshe gwamna shatima ya roƙi mazauna garin na zabarmari da kar su sulale su bar garinsu inda ya tabbatar musu da cewa sojoji za su ba su cikakken tsaro a garin nasu Shugaban ƙasar Misira Abdul Fattah el-Sisi ya kai ziyarar ta'aziyyar bazata wadda ba a bayyana tafiyarta ba, inda ya kai a yankin Sinai a jiya Asabar game da ta'aziyyar sojojin da aka kashe. El-Sisi ya ce mamatan sun mutu ne a sakamakon ƙoƙarinsu na yaƙar ta'addancin ƙungiyar ISIS masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama, inda ya ce sojojin da kuma fararen hular da suka mutu sun mutu a matsayin jarumai. Wata ƙungiya da ke da haɗin gwiwa da ISIS sun ɗauki alhakin kai hare-hare da dama ciki har da wannan da ya hallaka sojoji da 'yan sanda da kuma fararen hula a yankin na Sinai. waɗannan hare-hare sun hada da waɗanda aka kai a laraba da ta gabata a misira a shingen sojoji inda da dama suka mutu ya ce duk da yake su ma sojojin sun buɗe wuta inda suka kashe 'yan ta'addar kimanin guda 100 sannan kuma ana ci gaba da zakulo wasu ma da sojojin suka harbe kasar masar dai tana ɗora alhakin wannan ta'addanci akan cewa kungiyar muslim brotherhood ita ce ke sanadiyarsa kungiyar da ta kunshi tsohon shugaban kasar masar din wato muhammad morsi da sojojin kasar tare da shi jagorancin lcc suka hambare shekaru biyu da suka wuce ana cikin haka dai har ila yau ko a jiya asabar sai da 'yan isis din suka kai hari a garin na sinai inda suka hallaka mutane akalla guda hudu ciki har da wani karamin yaro labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau asabar amurkawa a faɗin ƙasar suna ta shagulgulan tunawa da ranar samun 'yancin kan ƙasar daga birtaniya shekaru 239 da suka wuce jami'an tsaron amurka sun tsaurara matakan tsaro a fadin kasar jin cewa akwai raɗe-raɗin yiwuwar kai har-haren ta'addanci shugaban kasar barack obama ya taya 'yan kasar murnar wannan rana ta hudu ga watan yuli wanda wannan kwanan wata shine daidai da na murnar zagayowar ranar haihuwar babbar 'yarsa Melia da ta cika shekaru goma sha bakwai. obama ya ce ya shirya shagalinsa a cikin fadar white house inda za a gasa nama a ci tare da sojojin amurka da iyalansu a can wajen garin washington kuma jami'an tsaro na cia karkashin jagorancin john brennan wanda shine shugabansu ya ba da jawabin murnar rikidewar wasu mutane guda 100 da suka zama 'yan kasar amurka a mount vernon da ke jihar virginia ta shugaban kasar na farko george washington birnin washington dai ba masaka tsinke inda mutane ke ta tururuwa zuwa gidajen tarihi da kuma zuwa kallon wasan harbe-harben wuta a sararin samaniya domin murna wanda ake harba wutar bisa launi daban-daban haka ma a sauran jihohin amurka din ana ta ire-iren waɗannan shagulgula kamar a new york babbar cibiyar 'yan sandan ƙasar inda aka jibge sama da 'yan sanda dubu bakwai don tsaron lafiyar jama'a da kuma kare kadarorin gwamnati Da dama daga 'yan takarar neman shugabancin Amurka sun halarci waɗannan bukukuwa a wurare daban-daban na yau hudu ga watan Yuli a inda suke ta taya jama'a murna. har yanzu dai wata kafa da ta nuna cewa za a yi zaben raba gardama a kasar girka wadda bashi ya addaba ba ta ba da cewa ko akwai yiwuwar yin zaben a ce an zaba ko ba a zaba ba zaben raba gardamar dai zai zama mafita ko kuma sanadin ficewar kasar daga rukunin kasashen turai masu amfani da kudin euro bai daya Firaministan kasar Alexis Tsipras da ya ce 'yan kasar na ganin cewa tura ta kai bango domin kuwa sun wahala matuka a hannun kasashen turai wanda hakan ta sa suka fada cikin mawuyacin hali wasu suka marasa ayyukansu. ya kara da cewa waɗanda matsalolin nan suka shafa har da ma maganar koma baya ga ci gaban ƙasar ta girka sannan kuma ya ce baya tsammanin 'yan ƙasar za su zaɓi maganar tsuke bakin aljihu haka kuma girka dai ta gaza biyan bashin da ake binta ne na kuɗi har dala amurka biliyan 1 da miliyan 800 da bankin ba da lamini na duniya ya bata su kuma kwamishinonin kuɗi na ƙasashen turai sun ƙi yarda da ƙara wa'adin ba da bashin ko kuma biyan bashin na ƙasar girka turai na ganin girka da laifin ƙin yin kwaskwarima ga tattalin arziki haka kuma girkan tana ganin cewa waɗannan da suka ba ta bashi sun matsa ta sosai tsohuwar sakataren harkokin wajen amurka wato hillary clinton ta ɗora laifin cewa ƙasar sin ta shiga rumbun ajiye bayanai na sirri ta hanyar intanet inda ta saci bayanan sirrin amurka clinton ta yi wannan magana ne a wajen taron yakin neman zabanta a jihar hampshire da ke nan amurka a jiya asabar ta bayyana cewa kasar ta china ta sace dimbin bayanan sirri na gwamnatin amurka don neman lagon kasar ta amurka ta kara da cewa amurka na ankar da kasar sin da shirinta da take na dasa sojoji da za su dinga barazana ga kasashen da ke da kawance da amurka bayan haka kuma ta gama wannan jawabi sai ta zagaya inda ta ci gaba da taya masu faretin murnar zagayowar wannan rana ta ba da 'yanci a ƙasar amurka daga birtaniya ta hudu ga watan yuli a wannan shekara ta 2015 Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu koma gefe mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai yada zango ne a ƙasar Burundi inda ake takaddama game da zaɓe. Duk da cewa da aka yi a ɗage wannan zaɓe na matakin farko na majalisar dokokin ƙasar. Amma sai da gwamnati ta ci gaba ta gudanar da wannan zaɓe a farkon wannan satin. Kuma aka yi ta sa'insa tsakanin 'yan adawa da gwamnati. Yayin da gwamnati ke cewa jama'a sun fito su ko yan adawa cewa suke a'a wannan zuki ta mallaki ne kowa ya ga abin da ya faru sai dai har lokacin da aka gudanar da wannan zaben ba a bar sa'in ba tsakanin shugaban kasa da yan adawa domin ko yayin da shugaban kasan ke ci gaba da yawon kamfe kuma ya dage akan cewa yana da yancin tsayawa su ko yan adawa cewa suke baya da hujja duk da cewa babban kotu a kasar ta ce na iya tsayawa takara kuma kafin wannan zaɓe har an yi juyin mulki amma dai bai yi nasara ba kuma mutane da yawa sun yi hasarar rayukansu wannan batu ya sa shugabannin kasashen afirka musamman ma na kasashen afirka ta gabas tsoma baki cikin wannan batu haka ita ma amurka ta ja kunnen shugaba pierre nkurunziza da kare ce zai tsaya wannan takarar fa domin ko ga abin da wakilin Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ke cewa. This is the third time the Council has come together just in the last month to address the need for all parties in Burundi to refrain from violence and intimidation before, during, and after elections. and to actively support the conditions for a peaceful, timely, credible, and inclusive elections process. Wannan shi ne karo na uku da majalisar ta tattauna a cikin wata guda akan wannan batu na kasar Burundi domin duka sassanan su mayar da kubansu saboda a samu zaman lafiya kafin zaɓe da lokacin zaɓe da ma bayan zaɓe. Haka kuma muna fatan ganin an samu zaɓe nagari karɓaɓɓe kuma wanda kowa zai ga an yi masa adalci. domin abin da muke gani yau shine ƙasar burundi na ƙoƙarin aukawa cikin rikicin siyasa domin mun ga yadda ake ruruta rikicin wannan abu kuma duk ba saboda komai ba ne sai domin zaɓe. Wannan takaddamar ya sa kasashen Afirka ta gabas samar da wani kwamiti guda biyu wanda gudana karkashin shugabancin shugaban Tanzania ne Jikaya kikwaiti shi ma ga abin da yake cewa game da wannan zaɓen. chairing the community. to dispatch a mission of the foreign ministers of Tanzania, Kenya, Rwanda, and Uganda. They've been to Burundi on the 6th of May. They met the president, they met the political, they, the, all the political actors. On the 13th, we're going to have a summit of the Safran community. Ni ne ke shugabantar kwamitin nan na biyu, kuma abin da na yi shine na aiki da ministocin harkokin kasashen waje da suka hada da na kasar Tanzania da Kenya da Rwanda da kuma Uganda sun tafi kasar Burundi ranar 6 ga watan Mayu. sun gana da shugaban kasar da ma sauran 'yan siyasar kasar ranar 15 ga wata kuma za mu gana da waɗannan ministocin domin jin yadda tattaunawarsu da shugaban kasar ta kasance domin ganin yadda za mu taimaka wa kasar burundi domin samun zaɓe na gari kuma karɓaɓɓe shi ma shugaban ƙasar afirka ta kudu jacob zuma ya yi bayani game da takaddamar wannan zaɓen na ƙasar burundi wanda ake ta janjan limbo a kansa i think we, we are all optimistic the fact of the matter that the situation in burundi is, is very tense is very unpredictable. I don't think anyone would want that to continue. I think everyone would want that situation to, to be resolved. Ina ganin muna da kwarin gwiwa game da abin da ke faruwa a kasar Burundi duk da yake lamarin sai ƙara kamari yake yi kuma ba wanda zai iya hasashen abin da ka iya faruwa nan gaba. Ba na tsammanin kowa zai so ganin abin da ke faruwa ya ci gaba da faruwa. kowa yana kokarin ganin shin yaya za a ciyar da kasar ta burundi gaba game da wannan zaben sai dai duk da wannan kawo yanzu shugaba pierre nkurunziza ya dage sai ya tsaya takara domin ya ce jam'iyyar sai ta tsaye da shi kuma shi mutum ne mai biyayya ga jam'iyyarsa ga dai abin da shugaban ke cewa it's not a matter of my decision it's a come from the political party you know that according to uh, the law establishing the the political parties in Burundi. There is also, it's not only Burundi, it's also in many countries, even in South Africa, in, Tanzania, Uganda. When we are preparing elections, especially for the candidates for the presidential elections, you must respect the outcome of the Congress. That's why, from myself, I was not an independent candidate. wannan ba wai batu ne da ke da nasaba da shawara ba a'a batu ne na jam'iyyar mu kar ka manta cewa dokar da ta samar da jam'iyyun siyasar kasar nan kuma ba ma nan kasar burundi kawai ba har ma da kasashe irin su afirka ta kudu tanzania uganda idan suna shirye-shiryen zaɓe musamman na shugaban ƙasa dole ka mutunta matsayin jam'iyya shi ya sa ni kaina ai ba ɗan takara ba ne mai cin gashin kansa jam'iyya ce ta tsaida ni domin sai da aka yi zaɓe na cikin gida a jam'iyyar mu na fidda gwani wanda ni ne jam'iyyata ta tsayar sai da jam'iyyata ta gabatar da cancanta ta a gaban majalisar dattijai domin tantance cewa ko tsayawa ta ta dace da dokar ƙasa ko a'a to me yasa mutane ke tada jijiyar waya a yanzu manufar mu sanin darajar kanmu da sanin girman al'adunmu da tsayawa kan addininmu shi za shi kawa ta afirkanmu mu fahimta mu yarda da junarmu a aminta afirka da hanyoyi a yi yawo ba wani juyayi daga asmar har ya zuwa kayi daga hartun har mauritaniya ruwan da burundi mazaje ne sun ɗau yanci na su ‘ya'ya ne daman asalinsu iri ɗai ne mun gan ku agwa metagwaye ne To da yake kasar tana tafiyar da demokuraɗiyya ta shugaba mai cikakken iko ne, amma akwai wasu abubuwa da suka bambanta na kasar Burundi da na sauran kasashe masu wannan tsarin. Masani harkokin demokuraɗiyya na kasa da kasa Dr. Abbati Bako, ya muna ƙarin haske. A duk zaben da za su yi, dole ne a samu kashi talatin cikin ɗari na mata su suka ci wannan zaben. Wanda ke kaga ya sha bamban da shauran ƙasashe masu tsari irin na shugaba mai cikakken iko. Shi ma wannan wato wata ƙa'ida ne da suka sa a cikin kasar sannan kuma ana so a sami daidaito na yawan 'yan majalisa da za su wakilci su kabilun hutu da kuma kabilun tutsi sannan sai kuma kashi biyu kacal cikin ɗari waɗanda za su wakilci wasu 'yan ƙananan kabilu a cikin ƙasar. Eh, dakta na ga eh, a kama a nan Najeriya eh, shekaru hudu ake amma su kamar shekaru biyar suke yi haka ne? Eh su shekaru biyar suke yi kuma zaben sanatocinsu ma'ana 'yan majalisar dattawansu ya sha bamban da irin wanda ake a Najeriya. Na Najeriya shekara hudu ne, sannan kuma al'umma ne gaba ɗaya suke zaben 'yan majalisar dattawa a Najeriya, amma a Burundi wato abin da ake cewa electoral college shi suke ma'ana zaɓen hawan hawa suke yi idan an zo zaben wato 'yan majalisar dattawa na kasar. Eh, na matsayin jami'an tsaro a zaɓe irin na ƙasa irin ta Burundi. To, ƙasa irin ta Burundi gaskiya akwai matsaloli matuƙa da gaske. Musamman ana yin amfani da wato jami'an tsaro inda suke jawo matsaloli dangane da tafi da demokuraɗiyyar ƙasa ko kuma zaben ƙasar. A yanzu ma da ake yi, akalla an kama mutane fiye da guda ɗari biyar an tsare su a ƙasar sannan kuma akalla an jiyo mutane fiye da ɗari biyu ciwo a ƙasar saboda haka wannan yana nuna cewar jami'an tsaro suna ƙoƙarin su ringa marawa gwamnati mai ci baya kenan a dangane da tafi da demokuraɗiyyar ƙasar burundi saboda haka hatta wato kwanaki ran sha uku ga watan uku da ya gabata da aka kama wasu sojoji da suka yi ƙoƙarin hamɓarar da gwamnatin kasar to wannan ya faru ne saboda ganin irin wato tashin hankali da tunziri da mutanen kasar suka tayar har ta kai aka rufe jami'o'i aka rufe intanet aka rufe wato gidajen talabijin da shauransu don dai abin mutane cikin duhu wannan ya nuna mana cewar abin da muke cewa body language and paralinguistic sign ma'ana wasu alamu da suke nuna ko suke ba da wasu fassara a siyasance sun nuna cewar shi kansa kokarin da aka yi na a ce za a yi juyin mulki a kasar wanda shi shugaba mai ci a yanzu in nkurunziza ya fita ya tafi tanzania kafin ya dawo aka yi wannan kokarin juyin mulkin muke kallon sa a matsayin abin da muke cewa political strategy ma'ana wani lakani ne na siyasa ko kuma wata dabara ce ta siyasa aka yi amfani da ita don a daɗa dakile 'yan wato hamayya da wanda kuma suke kokarin cewar dole sai an kawo canji a ƙasar sai shi shugaba mai ci ya haƙura bai shiga cikin wannan zaɓe ba. Idan kuma koma zauren majalisar dokokin Najeriya game da zaben shugabanni a majalisar dama wasu wasu daɗin yadda aka zaɓi shugaban majalisar dattijai ba. A nan ko na tambayi Dr. Abati Bako ne ko me haka ke nufi a wannan zaɓe? A nan ko ga hasken da ya ƙara muna. Gaskiya akwai matsala matuƙa da gaske. Matsalolin guda biyu ne. Na farko idan ka dubi ta siga ta ilimi na kimayyar siyasa za ga cewa a ƙa'idodin demokuraɗiyya guda kusan arba'in ina ɗaya daga ciki cewar majalisu su zaɓi shugabanninsu da suke so. To amma muhimmi shine shin ko abin tambaya shine ita jam'iyya tana da wato dama na cewar ita za ta gabatar da majalisa shugabannin da za su shugabanci 'yan majalisa ko ku a'a demokuraɗiyya ta ba su dama su sami zaɓi shugabanninsu a tsakankaninsu wannan shine tambayoyin muhimmai yanzu haka dai tsugunna bata kare ba a majalisar dokokin ta najeriya sai dai abin jira a gani shine yadda wannan lamari za ta kaya to ma saurare a nan kuma kawo karshen wannan shiri sai wani satin a ji mu da wani sabon shiri cikin ikon allah yanzu a madadin dukkan abokan aiki na da suka tallaba mani shirin ya kawo gare ku da kuma Dr. abati Bako na Cibiyar Demokuraɗiyya da ke Kano, sai Cubahiro ne da ya daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim awa ke cewa sai wani satin cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton rahotonmu na musamman. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. gwamnan jihar borno ta eh, na najeriya ya kai ziyara ta bazata a zabarmari inda ya ci gaba da kwantar musu da hankali musamman game da hare-haren da aka kai a 'yan tsakanin nan har da wanda aka kai a kasuwar kifi na kunar bakin wake 'yan kungiyar boko haram sun addabi jihar arewa maso gabashin najeriya din inda kuma ko a ranar juma'ar da ta gabata sai da suka hallaka mutane bakwai a zabarmari da ke wajen birnin inda daga baya kuma sojoji da mayakan sa kan jtf suka fatattaki maharan gwamnan jihar kashim shatima ya bayyana musu ɗaukar mataki a kan lamarin ya faɗi haka ne a ziyarar da ya kai a garin na zabarmari manoman shinkafa ya ce ba za a sami wata matsala ba nan gaba domin za su iya ƙoƙarin tsorin kare su ya ce da ba a sami haɗin kai ko kuma ɗauki da 'yan jtf suka kai ba to da harin ya nuni ya fi haka maharan dai sun tsaurara matakan kai hare-haren bam da harbe-harben bindigogi a garin na maiduguri mahaifar boko haram wanda suka faru tun a shekarar 2009 a makon da ya gabata sun kashe mutane 147 suka kuma kashe wasu guda 14 a harin bam tare da hallaka wasu 11 daban da suka zarga da laifin sun fice daga kungiyar ta boko haram Daga ƙarshe Gwamna Shatima ya roƙi mazauna garin na Zabarmari da kar su sulale su ce za su bar garin nasu inda ya tabbatar musu da cewa sojoji za su ba su cikakken tsaro. Shugaban ƙasar Misra Abdul Fattah el-Sisi ya kai ziyarar ta'aziyya ta bazata wadda ba a bayyana ba a yankin Sinai a jiya Asabar game da ta'aziyyar sojojin da aka kashe a wajen. lcc ya yi kira ga mamatan da cewa su jarumai ne wanda suka mutu a ƙoƙarinsu na yakar ta'addancin ƙungiyar isis masu tsaurin ra'ayin addinin islama wata ƙungiya da take da haɗin gwiwa da isis sun ɗauki kai hare-hare da dama har da wannan da aka hallaka sojoji da 'yan sanda da kuma fararen hula a yankin na sinai Waɗannan hare-hare sun haɗa da wanda aka kai a ranar Larabar da ta gabata a Misira a shingen sojoji inda da dama suka mutu, ya ce duk da yake su ma sojojin sun buɗe wuta ga waɗanda suka kawo harin wato 'yan ta'addar kimanin guda 100 suka kashe sannan kuma ana ci gaba da zaƙulo wasu da aka harbe a cikinsu. Ƙasar Masar tana ɗora laifin waɗannan ta'addanci a kan ƙungiyar Muslim Brotherhood wanda suka ce su ne sanadi. Ƙungiyar da ta ƙunshi tsohon shugaban ƙasar muhammad Morsi da sojoji ƙarƙashin jagorancin shi LCC suka hambare shekaru biyu da suka wuce. ana cikin hakan ne dai har ila yau a jiya asabar sai da 'yan kungiyar ta isis suka kai wani hari a sinai ɗin inda suka hallaka akalla mutane guda hudu ciki har da ƙaramin yaro A yau Asabar, Amurkawa a faɗin ƙasar suna ta shagulgulan tunawa da ranar samun 'yancin kai daga ƙasar Birtaniya shekaru 239 da suka wuce. Jami'an tsaro a Amurka sun tsaurara matakan tsaro a faɗin ƙasar jin cewa akwai raɗe-raɗin yiwuwar kai hare-haren ta'addanci. Shugaban ƙasar Barack Obama ya taya 'yan ƙasar murnar wannan rana ta hudu ga watan Yuli. inda ya ce wannan rana ta yi daidai da murnar zagayowar ranar haihuwar babbar 'yarsa maliya inda ta cika shekaru goma sha bakwai obama dai ya shirya gabatar da murna a gidan gwamnati na white house wanda za a yi a kuma gasa nama a ci tare da sojojin amurka da iyalansu a can wajen garin washington kuma jami'an tsaro na cia a ƙarƙashin jagorancin shugabansu john brennan ya ba da jawabin murnar rikidewar wasu mutane guda 100 da suka zama 'yan ƙasar amurka a mount vernon wanda ke jihar virginia ta shugaban ƙasar amurka na farko wato george washington Birnin Washington dai ba masaka tsinke inda mutane ke ta tururuwa zuwa gidajen tarihi da kuma zuwa kallon wasan harbe-harben wuta na murna a sararin samaniya masu launi daban-daban. Haka ma a sauran jihohin Amurka din ana ta ire-iren waɗannan shagulgula kamar a New York babban birnin cibiyar 'yan sandan ƙasar inda aka jibge sama da 'yan sanda guda dubu bakwai don tsaron lafiyar jama'a da kuma kadarorin gwamnati. da dama daga 'yan takarar neman shugabancin amurka sun halarci bikin wannan rana 4 ga watan yuli wanda suka yi a wurare daban-daban na mazaunansu har yanzu dai ba wata kafa da ta nuna cewa zaben raba gardama a kasar girka ba shi da yiwuwar zai yi ko kuma ba zai yi ba amma ana nan ana shirin yi zaben raba gardamar da zai zamo mafita akan sanadiyar ko ta tsaya ko kuma ta fice daga cikin rukunin kasashen turai masu amfani da kuɗin bai ɗaya na euro firaministan kasar alexis tsipras da wasu 'yan kasar na ganin cewa tura ta kai bango idan sun wahala a hannun kasashen turai turai da ma wasu suka rasa ayyukansu ya kara da cewa waɗannan matsaloli sun kawo musu tafiyar hawainiya ya ci gaba da cewa ƙasar girka da kuma makociyarsu sun gaji da irin waɗannan abubuwa da ke faruwa wanda kuma suka ce hakan ma yana kawo tafiyar hawainiya a cikin tafiyar da rayuwarsu. Girka dai ta gaza biyan bashin da ake binta na kuɗi har dala Amurka biliyan ɗaya da miliyan ɗari takwas da Bankin ba da lamuni na duniya ya bata. Su kuma kwamishinonin kuɗin ƙasashen Turai sun ƙi yarda da ƙara wa'adin biyan bashin ga ƙasar ta Girka. turai na ganin girka da laifin cewa sun ƙi yin kwaskwari mata tattalin arzikin ƙasa wanda zai kawo ƙarshen bashin da ake bin su wanda su kuma girka suke ganin cewa sun bautu sosai game da wannan bashin daga hannun su ƙasashen turai Tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka kuma ta gaba-gaba a takarar neman mukamin shugabancin kasar Hillary Clinton ta yi magana inda ta zargi kasar Sin da cewa sun sace rumbun bayanai ko kuma sun yi sata a rumbun bayanan kasar Amurka, wanda Clinton ta yi wannan magana ne wajen taron yaƙin neman zaɓenta da ta yi a jihar Hampshire a yau Asabar a Amurka. ta bayyana cewa kasar ta china ta sace ɗimbin bayanan sirri daga gwamnatin amurka inda kuma ta ce sun yi haka ne domin ganin inda za su ga lagon ita kasar ta amurka ta kara da cewa amurka na ankare da kasar ta sin da cewa suna barazana ga kasashen da ke kawance da amurka inda kuma suka ce suna lura da abin da ke tafiya bayan gama wannan jawabi ne kuma hillary din ta ci gaba da taya masu faretin murnar zagayowar ranar tunawa da samun 'yancin kan amurka daga birtaniya a yau 4 ga watan yuli a jihar Haka kuma Sakataren Harkokin Wajen Amurka John Kerry da takwaransa na ƙasar Iran Muhammad Javad Zarif sun gana kamar yadda suka yi za su gana tsawon awa guda ko sa'a guda inda suka tattauna amma ba a fito da sakamakon tattaunawar ba game da makamashin ƙasar ta Iran. wadda tattaunawar ta shafi kasashen guda biyu da kuma sauran kasashen da suke tare da su masu karfin tattalin arziki tattaunawar ta keri da zarif ta ido da ido ta an yi ta ne a kasar austria sannan kuma ba a sanar da sakamakonta ba shugaban hukumar makamashi na duniya yukiya amanu ya faɗi cewa hakika wannan kwamiti nasa zai yi aiki kuma za su fidda sakamako ko rahoton kwamitin nasu nan da watanni shida masu zuwa amano ya ce za a ci gaba da ziyarar waɗannan lamura sannan kuma shi kanshi a ziyarar da ya kai a ƙasar ta iran a ranar alhamis da ta gabata ya ce ya ga abin da zai iya cewa ci gaba ne wanda masana ke ganin cewa nasara ce a wannan tattaunawa da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shiri kuma lokacin da za ku ji shirin nagari na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan sashen Hausa na murya Amurka, nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.